tafsirin alkur'ani mai girma daga bakin alkagaman isa jiga allah ya sa da aina a kai nisa aka makalla wasu yi tamboyi aka makalla mai tambaya na hukumar yana cewa shi ne baya da ku ni ga hannunsa sai zan wani ya ba shi kuɗi an ka gaba da sana'a sai allah ya kaddari da an kammala sana'a na sai an ka ba na shi kuɗi ko da ya duba wani kuɗi zai kai lissafi ya ce yanzu zai yadda wannan lissafi ko zai shekara ta dawo a sai dai ta mala haruna ga hausarka ta shi an ka ba da kudi bai da komi ga hannunsa shi an ka ba kudi shi sana'a shi bai da kudi amma yana da wanda bagani da shi na ko da lokaci ya kai suka shekara aka tsaye aka yi lissafi sai gashi ya samu abin da ya kai lissafi yana ya zaka yana yi sai da zakka taba'an lil asli mun yi karatu Asirin da ku ha an ko a aka matsala sai tambaya ta ƙarshe da ta bayyana cewa me ya gudun shaƙin da mutane ke shaƙawa da suna yin jajir <laughs> kuma an mutu ya shaƙa wani lokaci ya yi zaune <laughs> ah, eh, ah, wato ah, salamu alaikum wato shi mai waka tambaya shi ma ya tambaya har da eh, menene hukuncin mahau shaƙi in suka shaƙa yana sai jajir kuma wani bai sun ka shaƙa sai su yi sauri ga akwai wani abu kenan to abin da ya shahi magani ko na mura ko abin da ya shahi maganin ciwon kai ko jiri an yi magana ana shaƙa wani abu don shi mai risala ma ce wasu udu amma abin da ya shahi taba ko wani abu mai yayi mai ara ita in shi wani malami ce wal ikhtilafu ala shaqiha abadan hasib al qawl min shay'in ala ni'ami yace an yi sabani akan shaqa taba tunda an yi magana akan haramcin shanta to shaqa ta wa wasu ka ci babu komi wasu kuma suka ce a'a akwai lahi yace to ni da akhasu na riqo bil qawl zanci an shaykhin ga wani mallami alan na amince haramun na eh ah eh, eh. Eh, yace haramun na to akwai abu ya fi shi ko shi abdullahi ya rubuta kana za a shaya ku rafi ta ba to wannan duk ana magana kan ta ba to amma abin da za ana shaƙa don magani da aka shaƙa ko ko ana shaƙa don mi Allahu alam eh aula bila tuhumi to shi wannan ba sai da ita ta kwalkwalo ba kashi sai ce watar ku an mushkilin bari abin da adda rikici aula shi hikin canta bila tuhumi ko shakka babu yanzu yanzu mai shaƙa wannan shaƙen shi a daidai ka tamba mina na ka shaƙa shi kan magani ka shaƙa ko kuwa ai eh? bai da ƙari? su kwaya ta a so nan ka illata ko <laughs> Ah, inda ta za a kwa a bari eh. ta bisa ga sai ya shaƙa to inda bai gudda hankali ya shaƙa bisa ga wannan magani kuma babu illa eh na'am na'am haure don hmm. hmm. ya salamu alaikum salamu alaikum ya shin kun ji magana da muke yi kan matsalar taba to abinda abinda aka shakawa don magani matuƙar bai bugarwa bai da komi amma in yana bugarwa to yana da illa to yana bugarwa Allah bai sanya waraka al'umma ta yi baga abin da ya haramta musu Allah bai sanya warka al'umma ta baka abin da ya haramta musu in don magani aka shaƙa shi sannan shimmina na abin shaƙan ga to garin mu ta ba ta

Ah, assalamu alaikum. Wato ranar lahadin Allah ke mana rayuwa wannan mai tahowa. Akwai haɗo da za mu yi birnin kabi ƙarfe goma sha ɗaya na rana.